Assalamu alaikum ɗaliban da suke karatu a wannan sashi na Mahmuda Shehu English Community. Barkanmu da sake saduwa a jerin gwanan karatuttukan da muka kira muka musu suna muka sanya musu suna da Reading Secret wato sirrin koyon karatun Turanci. Kuma wannan shine Reading Secret 12 wato sirrin karatun Turanci na sha Kuma ci gaba ne na The King of Lies B wato labarin sarkin karya wato B wato ci gaba kenan mun yi kashi na farko na The King of Lies a satin da a wancan karatun da ya gabata to yanzu kuma za mu ɗora daga inda muka tsaya idan ba a manta ban aka biyo labarin za a ga inda muka ce a taken labarin karya ta fi saurin kawo riba kan gaskiya to za mu ɗora daga inda muka tsaya in ba a manta mun faɗi cewa mutanen nan guda biyu da sarkin karya da sarkin gaskiya da suka isa wannan garin sun tarar da cewa an ce babar sarkin wannan garin ta rasu to ya menene ya faru kuma a gaba a gaba kuma ka amanta babban manufar wannan labarin ba zaƙin labarin kaɗai ba ne manufarsa shine mutum ya koyi duk kalmar da ya karanta duk kalmar da muka kawo da turanci sannan kuma ya koyi wato wasu kalmomi da su taimaka masa domin isar da saƙo da turanci ko karɓar sako da turanci to za mu ci gaba bayan sun isa sun ga mutanen gari duk ana juyayi in ba manta mun faɗi mai cece kalmar juyayi a wancan darasin ana ta koke-koke an ce saboda dalilin me sun ce saboda dalilin rasuwar da babar sarki ta yi to yanzu za mu ɗora then the king of lies said then sannan the king of lies the king of lies said, Sarkin ƙarya ya ce, What is making you cry? Me yasa ku kuka? Menene yake sa kuka? And they replied, sai suka ba shi amsa da cewa, The king's mother is dead. The king's mother, mahaifiyar sarki is dead, ta rasu. ko ta mutu then he said sai ya ce shi sarkin ƙarya kenan sai ya ce you go and tell the king you go ku je ku tafi and tell the king ku faɗa wa sarkin that cewa his mother shall arise mahaifiyarsa za ta tashi ma'ana za ta tashi ga wannan mutuwar ah, da ta yi So they went and told the king. To sai suka tafi suka faɗawa sarkin and he said sai sarkin ya ce, Where are these strangers? Ina waɗannan baƙin suke. And the people replied, sai mutanen suka ba da amsa da cewa, See them here, ka su na So they were taken to a large house don haka sai aka ɗauke su zuwa wani ƙaton gida wani babban gida and it was given to them to stay in sai aka ba su wannan gidan to stay in don su zauna a ciki in the evening da dare the king of lies uh, sarkin ƙarya went and caught a wasp sai ya tafi ya kamo rina the king of insect rina wani ƙwaro ne da ya kama da zuma wanda ake kiransa da sarkin tsuntsu kwari which makes a noise like kukuru ruru, wanda yake yin wata ƙara kamar kururu, and the came back ya dawo and put it in a put it in a small tin sai dawo ya sanya wannan rina din a cikin karamin a cikin gwangwani karami and said ya ce let them go and show him the grave ya ce su je a nuna mishi a nuna masa kabarin when he had arrived da ya isa yayin da ya isa he examined the grave sai nazarci wato ya nazarci kabarin gaba ɗaya and then said sannan ya ce let everyone go away ya ce kowa ya bar nan wurin an gane ai to a gurguje kowa sai ya bi yadda karatun yake ya kuma tsinci abin da zai tsinta amma karin maganar mu na wannan satin da za mu dora idan mun zo ci gaba da karatu a aji za mu tattauna aji muna so a gano mana karin magana ta Hausa wadda ake cewa da sabon gini kwara yaɓe amma a rubuta mana ita da turanci a fassara mana ita da turanci kamar yadda muka fassara wancan karin magana ta satin da ya gabata wadda ake cewa rashin sani ya fi dare duhu ga waɗanda ba samu shigowa aji ba kalmar rashin sani ta ya fi dare duhu mun fassara ta da turanci karin magana nan kuma mun tura tana nan a cikin aji sai dai kowa ya ɗauka wato ya ta ɗaskwana turanci da ita to akwai tambaya kafin mu ci gaba to da fatan shi ma kun fahimci wannan reading secret din sai a reading secret na gaba nake fatan Allah ya ƙara basira Allah ya sa damu da alkhairi When you look at me Someone that will be glad in her And often in her Someone that will feel jealousy When you look at her Hey!